أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى 28 ga watan uku watan rabi'il awwal shekara ta bakwai hijiriya wanda shine ya dace da takwas ga watan daya shekara ta shida a lissafin turawa muna darasi na 48 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'ilul muhammadiyya na imamu at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ina jin idan yan uwa za su iya tunawa muna kan babi na 47 ne babu ma ja fi tawadu'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko haka ne yawa hadisai guda nawa muka karanta ah, mun za mu tashi hadisin ali bin hujr mun tsaya a hadisin um, wata mata da ta zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ina da bukata zuwa gare ka sai ce ki zauna ki je a duk inda kika ga dama ki je a madina zan zo in same ki wannan yana nuna mana wato Tawadu'u da ƙanƙan da kai na annabi sallallahu alaihi sallama da yanda ya ɗauki rayuwa ba komai ba a matsayin sana annabi jagora na ƙasar shi ya zo yana son wani abu a wajen ya ce je zai zo ya same shi ta wannan yana nuna mana lalle annabi sallallahu alaihi sallama yana da saukin sha'ani akwai wata riwaya mata imamu muslim a riwayar hammad bin salama daga sabit daga anas wata mace ta zo gurin annab sallallahu alaihi wasallama um, ba ta da cikakken hankali ma aka ce a riwayar ta zo gurin manzo Allah alaihi salatu wassalam ta ce ya manzo Allah ina da bukata zuwa gare ka kamar irin mata ɗin na 'yan taɓaɓɓu haka masu larura ta yi masa magana ta ce ina son ganin ka ina da bugata gare ka sai ya ce mata ya ummuwa ne ya faɗi ya kira ta da alkunyanta ya ce ce je ki zan zo in same ki ki je ki samu wurin zama a ko'ina za ki zauna a madina ko'ina ne kowace unguwa kowane layi zan zo in biya miki bukatar ki bukatar da kike a gare ni zan zo in saurare ki kuma hakan aka yi za ku ɗauka kamar irin watakila tana ɗan tabuwa tana larura sallamanta kawai zai yi ta tafi sai ku gashi ɗin ta tafi ta je ta samu wani wuta hanya ta je ta zauna ya tashi kuma da kafarsa ya je da kansa ya same ta ya tsaya tare da ita ta gaggaya masa abin da za ta gaya masa ya gaya mata abin da zai gaya mata shi ke ya taimaka mata ya taho ya kyale ta sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisin ana kawo shi ne don a nuna mana irin kankan da kai da siyasar zamantakewa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama jama'a duk wanda Allah ya taimake shi yana da tawadu'u ba shi da girman kai a cikin mu'amalansa to sai ya gode wa Allah don ba karamar ni'ima ba ce wanda ya iya zama da mutane wani bai damu ba sam duk abin da kake so zai yi maka baya ji kuma a jikinsa wani kuma ya daga hannu ma ya haka assalamu alaikum ya daga wannan hannu ya ce assalamu alaikum ya gaishe da mutane baya iya yi yana nan yana zaune a cikin motarsa yana jira duk inda ya wuce a gaishe shi shi kuma haka yake wani magana ma a yi masa shi din a yi masa magana ya buɗe baki ya amsa ma saboda tsabar ya ɗauki kansa wani to ba kowa yake amsa ba kowa ma yake ya isa mai magana ba ma ya amsa to irin wannan malam ina mutum zai jefa kan shara yi wannan ko mutane mai suke nubi so ya kamata in mun karanta sunna mu rinka kokarin ɗabbaka ta muna aiki da ita koyaya ne ne shine albarkar ilimi ka zama mai sauƙin sha'ani mun karanta a hadisi mun ce annabi in ya zo gida alaihi salatu wassalam tare da matansa yake cakuda kai kace ba shi bane ba su yi ta ayyukan gida da shi abin da ya dame shi kuma haka suka ruwaito suke ƙaunarsa, suka ce in an yi sallah dai an kira sallah dai yakan bar komai ya fita amma yana taimakon su a gida mun karanta a riwaya annabi yana daukan matar sai raka ta unguwa unguwa ya dauke ta ya raka ta su tafi da kafa ta shiga inda za ta shiga ta yi abinda da za ta yi yana tsaye yana jiranta ta dawo su ya dawo da ita gida annabi yana wannan alaihi salatu wassalam mun karanta cewa manzon Allah sallallahu abincinsa ma'idarsa shimfidar da ake cin abinci nasa dukkan miskine da talakawa mun raunin mutum yakan iya zuwa shimfidar manzon Allah su ci abinci tare da shi kai yahudu yahudawa sun zo gidan annabi ya ɗauko musu abinci ya ce bismillah a ci bai san girman kai ba bai san ɗagawa ba bai san nuna isa ba mutum ne mai sauƙin sha'ani linul janibi yana da taushin lamari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah ya ba mu ikon koyi da shi da kuma aiki da sunansa. daga cikin tawadu'unsa hadisi na gaba ya ce kala haddathana ali bin hujr kala haddathana ali bin mushir an muslim al-a'war an anas bin malik kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marid anas dan malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaida mara lafiya jama'a mu tsaya mu lura da kalmar gaida mara lafiya duk wanda bai lafiya yaro ne ko babba ne annabi yana takawa da kafarsa ya je ya gaishe shi ba ma wannan ba da musulmi da kafiri duka annabi yana zuwa ya gaishe su idan ya je sai rinka su yana gaya musu kalmomi na ban haƙuri da shigar musu da farin ciki a cikin wato zukatansu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma ya faɗa ya ce daga cikin abubuwa waɗanda suke da lada mai tarin yawa shine akwai gaida mara lafiya shi sa ce udul marid a wata riwaya ku rinka gaida mara lafiya sannan har yanzu wa yashhadul janaiz annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana halattar janaiza mana yahduruha wa yakunu ma'aha hatta yufraga minha ya halarci jana'iza kuma ya tsaya sai an gama komai tas yadda kowa ke dawowa gida sannan idawo ka gaba ba irin ka bane wadda in an ga kaje jana'iza to ta larura ce ta dan uwanka ko ta wanda ba da za ka yi amma dan mutanen unguwa an yi mutuwa ba ka zuwa wannan shi ma kuskure ne idan ba ka zuwa na mutane kai ma faranar da ka mutu za ka ga daidai ba wani yana gani ba zai je ba kuma zuwan mutane riba ce gare ka kai so mu yi kokari mu daure wani an ce waye me yasa baya bude wayarsa da safe ce wai me zan zan bude waya da safe makuta sai ta damun ka da maganar jana'iza da mutuwa wallahi haka ya faɗa ƙarara baya bude wayarsa da safe kar a ce masa an mutu ga san yawanci mutuwa da safe ake yawanci Eh, da sassafen nan ka shirya za ka kwanta ka cire rigar ka sai a ce makocinka ya mutu dole ka fito ka tafi wanda ya bi son zuciya sai ce kai shi yanzu kwanciya zai huta to ga babban hutu can in an ci sa'a kenan E, ga mai matsala kuma ta duniya Allah ya kiyaye mu wa yujibu da'watal abdi annabi yana amsa kiran bawa bawa dai da kuka in ya kiraye shi a matsayinsa na bawa baya cewa tun da kai bawa ne baran je ba a shi yana yi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna mana al-akhlaqul fadila wal adabur rafi'a lahu alaihi salatu wassalam kuma wannan shine da shine ake ribatar mutane waɗannan kyakkyawan mu'amalan sai ga mutum ana son sa a cikin mutane ba wai dai yana ba su kuɗi ba akwai abin da za ka yi wa mutane ba kuɗi za ka masu amma suna ƙaunarka saboda ka karanta su sosai shi dan adam karanta shi ake a gane me yake so me baya so wani za ga yana bada kuɗin wallahi matsayin da kai da baka bada kuɗin kafi shi matsayi saboda shi za su yi masa ne saboda su karɓe abin hannunsa kai ko sha'awa ma ake a ga an yi alaƙa da kai saboda kana da kirki to kowane ɗaya daga cikin mu yi ƙoƙari ya kyautata wannan nan. muna fada rauni a wannan janibin da yawa rauni muna da shi sosai a gidajen mu ma tsakanin mu da 'ya'yanmu ma da iyalan mu ma bamu iya ba su hakkin ba matan da 'ya'yanmu mu iya ba su hakkin ba ballantana makotan mu ballantana abokanan zama a gari ko a masallaci ko a unguwa to abun yana buƙatar ɗan faɗakarwa lokaci lokaci a rinka zunguran mutum ana tunatar da shiga ga yadda ya kamata yi wa kana yau ma bani zata bani ala himarin maktumin bi hablin min lif annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ranar banu quraiza waɗannan yahuda na madina da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi tafafatawa da su suka warware alkawari ya yi alkawari da su na zaman lafiya manya-manyan yahudawa ne a madina su ne jigo a cikin harkar yahudancin suka yi alkawari cewa za a zauna lafiya da annabi ba za su haɗa kai da wasu kafarai su yaƙi manzan Allah ba alayhi salatu wassalam sannan su ba za su je su yaƙe shi ba abin mamaki lokacin yaƙin ahzab ghazwatul ahzab yaƙin gwalalo kafiran makka mushrikan makka suka taho suka zo suka haɗa kai da su waɗannan baro ƙuraiza cewa su zo su haɗa kai su karya wannan alkawarin su yaƙi manzan Allah alaihi salatu wassalam suka nuna musu ai ba wani abu ne kawai ku karya alkawarin manzan Allah ya saki jiki cewa duk ma dai abin da za a yi yahuda wanda yake kusa da su ba za su yaƙe shi ba ashe kafiri kafiri ne suka haɗa kai da 'yan uwansu wannan alkawarin na tsagaita wuta na ba za a yaƙe shi ba sai suka karya shi sai manzo Allah ya tura ya ce a je a dan jiyo masa labarin yaya banu da suna nan akan alkawarin su ko ko dai sun yi abin nasu na kafare na Yahudawa sai ya gaya wa dan aikin ya ce amma idan ka je ka gane sun warware alkawari to kada ka zo ka faɗa a cikin mutane haka gaba ɗaya kakai haka saboda za ka karya zukatan sahabbai na a wannan yakin sai su ji rauni su ji cewa to ai ga kafaran da aka yi alkawari da su kuma wato wasu wato sun karya alkawari sai su samu da'af ce kaka faɗa kawai ka gaya mu hakan kuma aka yi sai je tarar da waɗannan mutane sun shirya ma suna ta haɗa kayan yaƙi za su zo su yi faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi yaƙi da shi to wannan abun ya bakanta wa annabi sosai bai ji daɗi ba lokacin da aka gama ghazwatul ahzab din kafirai dubun dubata sun ninninka musulmi wannan ta sa salmanul farisi ya ba da shawara cewa ayi madina a kewaye ta a tone ta gaba ɗaya da rami shine khandak din ai shine irin wannan asalin wannan ganuwa da gwalolo da ake yi ya ce a tone ta gaba ɗaya lokacin da mushirkan makka suka zo suka gani suka ce wannan makinar ba kwakwalwar larabawan mu bane yace suka ce wannan baki ne suka zo suka ba Muhammadu wannan shawarar mu dai a nan kasar ba a san da wannan ba mana suna nufin Salman al-Farisi shi ba annabi shawara haka sauransu suka zo dai Allah ubangiji ita kaita ya sanya tsoro da firgici ya jarabe su da iska da ruwa aka ta iska ya ta ɗebe shimfiɗinsu da hemominsu gaba ɗaya suka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wata guda ba shiga ba fita a madina aka kasa yadda za a yi fitsari ba a iya fita a je a yi fitsari a je a kama ruwa saboda tsoro ana cikin damuwa to Allah madaukin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa musu tsoro suka firgita da kansu wannan iska da ta taso suka fara haɗa kayan suka ce bari su koma su tafi to kaji sababin abin da ya faru bayan an koma gida kuma sai annabi ya ce to kuma waɗannan da suka karya mana alkawari banu quraiza to bari mu je mu rufa su kuma tunda mun yi alkawari za mu zauna shi sai ba kafaran amana bane ashe nan gaba ma za su iya yaudarar mu tunda yanzu muna zaune sun warware alkawari to bari mu je mu yi maganin su to shine kaji sababin yakin banu quraiza din da ake faɗa zazzo banu quraiza in warware wa manzon Allah alkawari suka ha'inci shi ranar yakin azab wanzu Allah sallallahu yayin da ya gama ya je ce bari mu je mu kewaye su ka kewaye su duk mazajen cikin sai da kashe su gaba daya mazajen su duk manya annabi ya ce duk a kashe su duka aka kashe su to lokacin a mahallin shahid abin da ya sa muka kawo wannan hadisin ko abin da ya sa imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisin a lokacin da wanzan Allah sallallahu ya tafi wannan wurin Banu Qurayza za a je ai wannan yakin to jaki ya hau jakin kuma yana yi masa linzami da igiya ta kaba tsagwaran jaki jaki da ka sani annabi ya haushi to shine aka ce a ah, yanzu ashe da matsayin wanzan Allah sallallahu ba sai an kawo masa doki an yi shimfida an mai ado an yi masa kwalliya ba jaki ya hau jaki ya je da shi aka yi wannan abu sallallahu alaihi wa sallam shi ne ce wa alaihi ikafun min lif yana da al'ikaf abin da ake nufi da al'ikaf shine albarza a larabci suke cewa ina irin shimfiɗan nan da ake ɗorawa a bayan jaki ko a bayan doki yar ƙaramar shimfiɗa haka shi sunanta ikafi na na na na wato shimfiɗar ma ba wani abu ne mai laushi ba na ganye ne shi aka dora kawai annabi ya hau da wannan sifa din tawadu alaihi salatu wassalam kamar yadda kuka sani a wata riwaya ta zo ya taba hawa jakin yayi tutsu da shi ya fado da shi har ya ji ciwo an aka zo har gida ana zo ana gaishe shi sallallahu alaihi na قال حدثنا Abdullahi بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهانة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يكفها حتى مات حديث إمام أحمد وإن كان إسناد وأن الرواية أكوي روني سبودا أعمش بيجي أنس أم مالك با سيدي إمام البخاري يروي توشي shi wannan hadisin a cikin sahihinsa ta hanyar katada daga anas allah ya kara musu yadda Su hadisin ya inganta a riwayar bukhari amma wannan ta turmiji bai inganta ba sai dai ma'anarsu guda ne da ta bukhari da ta turmiji din manzon allah sallallahu alaihi sallama ana suke ba da labari cewa akan kiraye shi kamar kira na walima mutum ya je ya shirya walima ta gurasa ta alkama gurasa ba nama fa gurasar kurin ka duba yanzu ka tsaya kai tunanin gurasa kamar wani ya shirya walima a gidansa ya kira ku kawai sai da kofarancin gurasa ya zuba muku a tsakiya ya ce bismillah ai ta yi wani ma tashi zai ce yanzu kai akan wannan ka kira mu <laughs> wani ya yi walima ya kira mutane ashe bawan ala jalab ya sa a kai shinkafa jalab shinkafa jalab ba komai a cikinta mutane suka ce to ko naman yana zuwa daga baya ne ya ga ana ta fito da jalof na aka raba mutane a dan faranti kowa ya ce bayan gama ya ce to a kawo ruwan wanke hannu ne mutane suka yi turus kowa abin ya bashi mamaki aka ce aka fita aka je ana ta surutai a waje saboda karancin ilimi ana yin walima da dibino ma karam kalla dibino ka iya zuwa ka sayo kwanan dibino daya ko kano biyu ka kira abokanan ka ce bismillah ka baza musu shi a tsakiyar falo yi ta yi don sun tashe shi ka ce to yi min addu'a shikenan ita walima mutum abin da Allah ya hore mai yake ba wai alfahari ake ba in ka samu yalwataccen abu ka yalwata in baka samu ba ka yi abin da aka samu kuma rashin wadatar da tunanin kar mu zo mu kira mutane akan abin da bai kai ya ba a mana magana ya sa muka kace sunnar walimar galiban muna kin yi ne saboda bamu da hali amma ko da abu kaɗan ana yi kai ko tara su kai ka ɗauko musu kunun zaki ka ba su a sunan walima yayi yi me ake nufi da walima na kira mutane zuwan kawai shine ayi yi a zo a zauna a gidanka saboda kai aka zo aka tara dan ba su ko ruwa su sha to annabi ana kiransa ya zo walima na wato ainihin wato wato alkama alaihi salatu wassalam da ihalatu sanikhatin idan an ce ihalatu sanikha wani mai ne da suke amfani da shi mai mai da ake zuwa a cikin abinci sanikha wanda ya fara lalacewa saboda tsabar ya daɗe ajiye amma duk da haka annabi zai sa hannu ya ci gura nan da wannan man ihalatu sanikha mai da ake amfani da shi ya fara gurɓacewa ya fara lalacewa saboda ba wani saboda talauci a hakan za a haƙura a yi amfani da shi kuma annabi ya zauna ya ci walimar a haka ɗin wannan ɗaya kenan kuma suka ce wa walakad kana lahu dir'un inda Yahudai. annabi ya bayar da jinginar wato rigarsa silken yaƙi riga a wajen wani bayahude bayahude ya bawa bayi da abinci ne a gidan shi ya buga ya buga ya buga sai da zai ya ɗauki wannan rigar ya bawa bayahude abokin gaban shi to a lokacin bayahudin ne yake da abincin ya ba shi ya ce gashi ka riƙe wannan rigar ka bani abinci kwano talatin ko kwano ashirin zan kai gidana in ciyar da iyalina fama waje da ma ya kufu ha hatta mata bai samu abin da zai biya ya cika wannan jingina da ya karba ba hayyabar duniya alaihi salatu wasalam wannan rigar riga ce sulke na yaƙi rigar karfe ce kamar yadda malamai suka faɗa bayan hudun da ya ba shi ne abu shaham al-yahudi sunan shi abu shaham ya zo a cikin riwayar al'adabul mufrad wanzu Allah yakan je ya ci bashi ya cirance na kudi a wajen wadda ba musulmi ba ba yahude ma wata rana wani ba yahude ya zo ya samu annabi a cikin sabbai ya rutsa shi ya same shi ya ce ya muhammad kudi na sai annabi ya ce ah, ba mun yi alkawari da kai sai lokaci kaza ba sai ya ce na fasa ni yanzu za ka biya ni annabi ya shiga cikin damuwa ya rasa inda zai sa kan shi kamar ba fahimta ba ko rancen kuɗi ya karba wajen ba yahude suka yi da shi sai nan da sati biyu zai biya an gane nan da sati biyu zai biya ba yahuda nan saboda wulakanci sati biyun bata cika ba sai ya dawo kamar sati ɗaya haka sai ya zo wajen annabi a cikin sahabbai wasu ma ba san abin da ya faru ba sai ce sai an biya shi kudin shi sai ce ah, to ba mun yi da kai sai sati biyu zan biya ka ba sai ce shi kawai a shi kudin sai yanzu annabi ya shiga ya fita ya rasa yadda zai sabai ransu ya ɓace suka haura shi za su yi masa kaza ce a a da uhu ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqal wanda yake da haƙƙi a kanka yana da bakin da zai magana a kanka ni na karɓi haƙƙinsa yana da dama ya faɗi duk abin da zai faɗa ku dai ku kyale shi ni kuma ku sa ni na nemi abin da zan nema in biya shi kayan shi alaihi salatu wassalam to ya ɗauki rigarsa ta wannan silke ya ba wa yahudi a wata riwaya aka ce kwano ashirin ya karba wata riwaya aka ce kwano talatin na alkama bayi da kudin da zai sai a wannan abincin sai ya ɗauki rigar ya bayar yace idan Allah ya sa ya samu wadata in Allah ya sa da zai biya shi aka je aka ana cin abinci a gidan annabi abincin bashi karamkallah bashi yayi ta kokarin ya biya ba yahudan nan bai iya biya ba har sai da ya rasu sayyidina abubakar siddiq shi ya je biya wannan ba yahudan aka biya shi a karɓar da rigar wannan hadisi yana nuna mana akwai bukatar mu zama muna da tunani da haƙuri da rayuwa kuma koya za ta iya juya mutum kaga dai matsayi da gata da cancantan a taimaka masa da waye ba kai annabu ba ko amma yau ga manza Allah ya wayi gari sallallahu alaihi wa sallama ba shi da abin da zai ciyar da iyalinsa abu na biyu duk yadda mutum yake da ɗaukakansa da wadatarsa da rufe asirinsa sai kaga ya zo neman taimakon wani abu a wajenka kada ka kaskantar da shi kada ka wulakantar da shi ka ce yanzu wane shi ne zai zo ya ce wai in bashi kaza in taimaka mai da kaza kar kai mamaki rayuwa ce komai yana iya faruwa wanda suka san rayuwa babu wani mamaki a ciki yanzu yanzu ina akar makallawa abinda wallahi ka fi karfin sa sai ya zo fi karfin ka wanda suka zauna yau da gobe sun san haka kuma ba wani abin aibu ba ne ba abin aibanta mutum aje a yi ta yi da shi ba ana ta surutu haka mutane suke wasu ma murna suke masu gama wallan ka su ga kato zarta ka wulakanta aje a yi ta yi kuma kai da zaka je ka yi da wani akan wannan kai ma kana hanya wallahi kar ka yadda ka wulakanta mutum akan rashi kada ka yadda ka yi da mutum saboda wai bai mallaki wani abu ba kada ka yi da mutum don saboda ya wato ya gaza akan wani abu na ɗaukar nauyin iyalin shi ko 'ya'yansa a makaranta ko na makamanci wani ka ce kai dai in ka ji sai ka ce to Allah irfa mana asiri haka ake faɗa a mutum ya zauna yana da bakin surutu ya ya ya ya kana nan Allah ya riga lissafa maka ni'imar da kake ciki daga nan zuwa shekara biyu da rabi ko shekara uku za ta gare ka zo kai ma ka bilayi ka koma from zero ka fara daga zero a kiyaye jama'a kuma shi karatu amfaninsa in mutum ya karanta ya zama mai basira yana kokarin ɗabbaka shi shi a rayuwarsa ya duba to shi ma fa kaza zai iya faruwa a kan shi ba alfahari da duniya ba a yi yanzu ba wala Allah an gaya maka wannan hadisin sai kai ma ce yanzu annabin Allah ya mutu ana bin sabbirancen abinci kwano talatin wanzu Allah ya mutu da bashin abinci kuma a ce maka yanzu annabi wani lokacin akan je a ciwo bashi a yi awo a ciwo bashi a ciyar da iyali Su kuma yana nuna mana halaccin ko da ba a wajen musulmi ba za ka iya neman taimako ko ko ba musulmi ba ne in kuna zaman mutunci da shi ka je ka nemi taimako a wajensa in ka gama za ka fi samun sauƙi ka je wurinsa eh wani sai ya fi sauƙaƙa maka yi wani sai ya fi sauƙaƙa maka ba laifi ba ne kar a zargi mutum ai ya je ma gurin kafiri ya je ya karba to annabi ma ya je ya bada ya karba alaihi salatu wassalam wanda aka ce mai koyi da shi Allah sa muna ganewa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله هجا لا رياء فيه ولا سمعة حديث ابن ماجه malaman hadisi suka ce akwai rauni a cikin isnadin saboda akwai wani mai riwaya da ake cin shi rabi ibn sabih haka kuma malamin shi yazid bin abad ar amma hadisin yana da goyon baya daga riwayar Imamu dabarani a cikin uh, al'ausat su hadisi yana da zai tashi za a yi aiki da shi akwai wasu rawayoyin da sun inganta sun karfafe shi mai riwaya yake cewa shine anas ɗan malik me yasa wai yawanci waɗannan riwayoyin da suka shafi abu secret na annabi na cikin gidan shi sai anas suke ruwaito a me yasa na'am eh dan gida ne anas in ba ku manta ba mun faɗa mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta kawo shi wajen annabi ta yana yaro ta ce ga wannan yaro ya dumuk ya yi maka hidima wannan yaro ya yi maka hidima kuma hakan anas ɗin ya zauna da annabi yana taimai hidima aka ce shekara goma ya yi yana manzan Allah hidima annabi bai ce da shi kai me yasa aka yi kaza ba kai me yasa ba a yi kaza ba shekara goma sa'anas akwai kokari ga yarinta ga himma matasa ne masu hankali kwarai da gaske to shine yake bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya tafi aikin hajji ala rahalin ras akan shimfiɗa ta raƙumi ya hau raƙumi ya tafi hajji amma shimfiɗar raƙumin kalmar arrahal wato shine albarza inda muka faɗa da zu wato ikaf shimfidar da ake dora akan dabba annabi ya hau raƙumi ya tafi aikin hajji akan tsoho tsohuwar ta lalace matacciya daga madina har makka shimfiɗar idan ka ganta ba za ka yi tsammanin za a ɗora ta akan dabba ba amma a haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau ana suke ba labari yana nuna cewa zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم أكون wannan shimfiɗa din akwai wato wani tsumma qatifa kamar tsumma ko mayafi ko abin da ake hawa kai wanda ake dorawa akan shimfidar idan an dora ainihin shimfidar kuma na ɗan ɗauka ɗan yaji haka ko ɗan da za a dora shine qatifa ana shi kudin ta gaba ɗaya bata wuce dirhami hudu ba abu mai arha hutu sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi ya hau kan abar hawarsa a zulhulaifa mikaci a biyaro ali sai daga hannu ya addu'a Allahumma ja'alhu hajjan lariya a fihi wala sum'a ya ubangiji ka karbi wannan hajji din Allah ka sa ba dariya akai ba Allahu akbar yau ga annabi da kansa yana yin abu yana cewa Allah ka karba aikina ba dan riya ba ba kuma na yi dan aji ba Allah ka karba yana neman taufiki daga Allah saboda Allah shine agana shurakai ani shirk mafi wadatan duk wanda za a hada shi da shi duk aikin da ba a yi shi dan Allah kadai ba Allah ka kiyaye mu to Allah baya karɓar wannan aikin duk wanda ya ɗauki aiki na Allah ya yi don Allah kuma yana neman yabo ko yana neman matsayi ko yana neman wani abu a wajen mutane yana yi don Allah yana yi kuma don mutane to Allah aka na shuraka yi ani shirki Allah baya haɗuwa da wani ɗan adam wajen sakayya akan aikin da ake yi don shi aka haɗa shi da wani duk wanda yake yin aiki na Allah ya mai da shi yana neman sakamako a wajen dan adam to Allah yana fushi da shi riya tana da hadari matuka tunda da yau kaji annabi da shi yana neman Allah ya raba shi da riya mai riya mutum ya yi abu dan a san yana yi yana yi don ya samu yabo daga wajen mutane ko yaya dai mutane dai su ya samu wato wannan aikin ya sama masa wata dama a wajen mutane kula da haɗarin abu wannan abu yana buƙatar addu'a a kai aka a sujada ka taro Allah ka ce ya ubangiji aikin da muke yi Allah ka cire rabon dan adam a ciki ya Allah duk yanda zuciya za ta kai mu mu yi wani abu dan mutane san muna yin shi ya ubangiji ka yafe mana kuma ka gyara mana zuciyar mu sum'a kuma mutum ya yi Allah ya sauƙi mutum ya yi abu ya ta jiyar da mutane ya yi wani abu ne na Allah ka riga ka yi wani bai sani ba amma ya ka ta faɗa akwai abin da za ka yi shi na Allah ne ba ta kama wallahi ba ta sani ba amma wallahi ba ma iya haƙura malam sai mun faɗa ba za ma ka ji ma ka nutsuwa ba ne ta duniya kai a wajenka sai ka yi wannan bayanin taimako idan mutum ya dauka ya bayar in ba a faɗa ba sai ya ji kai bari ya ƙara bayarwa ba ba a faɗa saboda mai shaidan ya juya da shi wato waɗannan mutanen yana ganin in sun san yayi to shine sakamakon ya manta da sakamakon Allah wanda ya bayar wanda kowa bai sani ba amma shi ya sani in kowa bai sani ba Allah ya sani shikenan bukata ta biya ga hadisi ana faɗa cikin bayan Allah na kwarai da Allah zai sa su a inuwa ranar da babu wata inuwa an ba ta Allah ba mutumin da ya dauke sadaka ya bayar wannan hannun na dama ya dauka ya bayar na daman bai ma sani ba shi kansa hannun daman ɓoyewa yake kada na hagun ya sani to yanzu ba ma wai a sani ba ma mutum zai zo ma ya karya ma jama'a assalamu alaikum ni wane wane na wuri kaza na yi alkawarin zan bayar da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai shiru yana jiran me za a yi ko dai a yi tafi in wurin taron duniya ne in addini kuma allahu akbar to wani abu yake bukata kuma wallahi ƙarya yake ƙarya maƙaryacin mutum ne za a yi tabinsa ya fayi alkawari an ɗauka an yada an tafa da kafafen yada labarai a yi tabinsa sai a shekaru sai a shekaru bai bayar ba yasa yanzu 'yan neman taimakon ma da ake wannan lancin din sai a ce ba mu yadda da alkawari ba duk wanda zai bada kuɗi ga kwali ya zo da kuɗin sai zuba mana yanzu yanzu amma magana a zo a karba a kasuwa ko a zo a karba a wuri kaza ko ga cek za mu bayar babu saboda ba sa biya to ka duba fa ka faɗa gashi a hannu da hannu ka bayar ma mutane don su san kayi aka ce wannan allah baya karɓa to ina ga wanda zai zo ga yaɗawa mutane su san yayin kuma ga ƙarya mutane da mutuncinsu mutuncinsu ya rinka zubewa akan neman duniya wallahi kai ta addu'a kada Allah ya jarrabe ka da aikin da za ka yi kana yi da mutane kuma abin da ya fi komai ciwo a abin da yake tsakaninmu da Allah mubasharatan Kama aikin ibada sallah karatun ƙurani azumin nafila sadaka sada zumunci taimakon na kusa da kai irin waɗannan abubuwa na yau da gobe wanda su za ka yi su ne su taimake ka ka samu haske a kabarinka sai mutum ya wayi gari dukkan su gaba ɗaya ya wayi gari yana yi ya kyautata shi don mutane yanzu irin sallah farilla da kullum ake yi yanzu kai ya kamata a ce za ka yi sallah don wani kuma kai ya kamata a ce ka gyara sallaka ko ka yi karatun ƙura'ani don wani ka ɗauki ƙura'ani kana karantawa haka don wani ya san kana karatun ƙura'ani shi kuma wani ya maka bi wannan wani wannan dan adam ɗin yanzu me ya isa maka me ya maka yanzu kake tare shi me ya maka wanda ya yi don mutanen aka san yana yi din sai aka masa me me ya da shi so wanda kuma yake yi ba a san yana yi ba fa shi kuma me ya ragu da shi subhanallah so yana da kyau mai kokari mu rinka kan zukata mu kuma wallahi Allah ya gina zuciya malam tana son yabo ba wanda ba ya so aibe shi to amma sai kai da gaske tana so din kana kautarwa kana kautarwa kana kautarwa sahabi fa tashi yana sallah da daddare wani tauraro yayi irin fashe wannan haka alamar wuta wanda Allah ya ce ayyukum ra'a al-kawkab alladhi faddal bariha waye ya ga tauraron nan jiya da yayi kaza suka yi shiru wasu duk sun gani amma ba sa su ce ga sunan saboda kar ma a ce lokacin suna ibada sai wani ya daga hannu ya ce gani nan ni ne sai ce amma fa amma inni lam akun fi sala ko fi salatin amma fa ku sani ba sallah nake ba ya kore abu ko da ba sallah yake nuna mutan shi fa ba sallah yake Allah ya gyara mana halin wanzu Allah ya aikin hajji yana cewa ya Allah ka cire wannan kada ya zama akwai riya ko sanin a san cewa na nayi قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير عن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حيلة رسول الله صلى الله عن حيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتم فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته قاله ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته عليه الصلاة والسلام وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ويقول ليبلغ الشاهد منكم الشاهد منكم الغائب وأبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا لا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويؤليه ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبه القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه wa man sa'alahu hajatan lam hu ila biha aw bi maisurin min alqawli qad wasi'a an-nasa bastuhu wa khuluquhu fasara lahum abad wa saru indahu fil haqqi sawa' مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن به الحرم wala tusna falatatuhu muta'adilina bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب ولا حديثي ينا da tsawon baramu iya kammala shi duka ba ko da saura eh kwarai kuwa to shi kenan wannan ya zama bonus kenan insha Allah in mun zo sati mai zuwa sai mu fassara shi dan wannan darasi ne guda to wanda muka tsallake din bari mu sai mu kammale da shi qala haddathana abdullahi bin abdurrahman قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراحته لذلك wani hadisi imamu tirmidhi ne ruwaito shi a cikin littafinsa hadisi na 2754 to wani hadisi kuma mai riwayar shi ma dai anas malik ne Allah ya ji gansa da raba. ya ce ɗabi'ar sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yakun a habba ilaihi min rasulillahi sallallahu alaihi sallama babu wani mutum shi ne shaks babu wani ɗan adam ba wani mutum gangan jiki da suke son sa fiye da annabi babu shi duk duniya sahabbai sun fi son annabi akan kowa to kuma wannan ita ce aqida ta kwarai kakka yadda kowa in an ce kowa fa kowa wannan kowa da kowa ne inda a cikin mutane ne ko aljanu duk abin da ba Allah ba to ya zama annabi shine ya ɗauke soyayyarka gaba ɗaya duk wani wanda ba manzan Allah ba to ya biyo bayan annabi wajen ƙaunar da kake mai hadisi ya zo cikin bukhari umar wata rana ya sha iska yana gani yayi yi abin a gani ya ce manzan Allah duk duniya ba abin da nake so duk duniya ba abin da nake so irin raina daga raina sai kai sai manzo Allah ce tab hatta ala ya Umar yace ashe har yanzu baka yi imani ba ya Umar ka ji kai Umar yace har yanzu ashe baka yi imani ba Umar ya firgita yace ya Rasulullahi to duk duniya babu abin da nake so duk duniya kai ne na farko daga kai kuma sai raina ya ce to al'ada yanzu kai imani to shi yasa malamai suke cewa a yi ƙoƙari a dasa wa mutane ƙaunar manzon Allah a cikin zukatansu sama da ƙaunar kowa kuna ta yawan ba da karama da tarihi da labarin malam wani wali wani shehi wani kuna building mutane ne akan wani wato wato wata irin aƙida shi dan adam ɗabi'arsa duk abin da aka fi yawan yi masa bayani akan karamarsa matsayinsa darajarsa abin da ya sani abin da aka sanar da shi sama da komai to ya fi ganin kimarsa sama da kowa shi yasa muka wayi gari yanzu tunda mutane an kauratar da su ba a koya musu tarihi da sanin matsayinsa ba na sallallahu alaihi wasallam sai wasu su zo su wayi gari suna zagin su a titi suna zagin ba annabi kuma a zo wai har tambaya ake rubuta wai meye hukuncin wai zagin sahabi wai meye in an zagi sahabi akwai matsala ne saboda me saboda ba ai ba a nuna wa mutane kimarsu da darajar su wadda ko kusantar zagin su ma kar ai ba an ɗaura mutane ne akan wasu abubuwa na karamomi to kuma sai aka yi ta cewa wali wane wali wane shehi wane kullum shi ake ba da labarin da an zauna sai a kawo karamar wani wali da an zauna sai a kawo karamar wani har ɗauka ake ana yada a ai wannan shi yana daga cikin karamarsa akan ruwa ma yake tafiya da ya ji biri-biri sai hau kan teku kawai ya ta tafiya kawai kuma aka nuna wa mutane wato riko da waɗannan waliyan shehunan shine zai kai mutum saboda an ce wani yana biyo shi a baya ya ce to eh, kar ya kira Allah ya kira sunan waliyin ya gaya masa sunan waliyin ya ce shi zai rinka kira to shi kuma ya kuskure sai ya kira Allah da ya kira Allah kuma sai ya nutse to ai yayi kuskure ya zai zo ya kira Allah ai ba kiran Allah yake ba ai wani Allah yake kira ka duba shirka bi ainiha malam wannan fa malami ne wai da sunan malami da rawaninsa da alkyabba da gemu da dogon carbi a hannunsa iya zaune hankalinsa a kwance yake wa mutane wannan bayanin ana ɗauka ana yada a duniya to wannan shine babin aƙida dole aƙida a rinka shigar da aƙida a zukatan mutane aƙida shi yasa mutum zai wayi gari yana da shi Allah ne mutane ko musu san uwa na sha faɗa Allah mai ta har yau ba a kareta ba a garin nan akwai alloli da yawa kwanan nan ma wani Allah ya mutu anan kwanan nan a cikin satin nan wani Allah ya mutu anan anan tsallake wajen gaba da rije zakin nan shi ma wani Allah ne shi gaba ɗaya unguwar duka yana da almajiransa yana karanta da mutane Allah an yi magana ya ce a'a martaba ce ba kowa yake samunta ba almajirai suka ce hasada ake masa Allah ne wallahi nake gaya maka na san gidansa na san inda yake na san abin da yake na san mutane kuma zuwa ake sosai in gaya maka ana masa bauta gari gari ma mutanen ƙauyuka da motoci ake shiga ana zuwa a fakin wai Allah ne da Allah ya tashi lamarinsa Allah gaskiya sai je nabe shi da ciwon kafa ita ciwon kafa su kuma mutanen mabiya da yake akwai gajeren tunani to ya aka yi Allah ya bari kafa su take ciwo kuma aka dauki Allah aka kai shi neman magani har ma wata nan wani gari na aka kai shi can wajen wasu an je ana tiritin Allah daga nan kuma Allah yi maganin sa kashe shi da ciwon kafar ikashi kuma aka dawo musu da gawar Allah kuma Allah ya mutu kuma suka yi jana'izar Allah kuma suka yi kuka Allah ya mutu saboda tsabar gajeren tunani haba jama'a wato ina so ku gane wato raunin aƙidar al'ummar mu jama'ar mu ta kai ga har wani ibu da baki ice shi Allah ne kuma wai ana magana wai ai matsayi ne wai ba kowa yake samun sa ba wannan wani irin tunani ne wannan wani irin tunani ne wannan to kuma wannan maganar ce ba a so da an faɗa ta ce ana kin waliyai ana ta musu hasada ana faɗa da su Allah ya ba su karama Allah ya ba su matsayi ba a so idan muka yi shiru ba ba wannan maganar fa ƴaƴanmu da jikokinmu za su tashi su ga wannan abin kamar daidai ne so idan dora sai su hau kai ko mutum mai hankali ya kamata ma a gaya mai abin da kwakwalwa kama za ta ɗauka a akwai abin da ba da bukata aya ko hadisi a hankalce ma za ka iya jojin amma ya lait ka san fahimta Allah ne ke ba mutane ku girmama annabi kuma a duk duniya babu dan adam da yake da matsayi irin lana wanda ita ce aqida ahlus sunna haka ana zuce babu wani shaks a wajen su da suke son su sama da annabi to me ya san annabi alqadi iyad mai ashafa yace alamatu mahabbati ittiba'u asari sunnati alama san annabi in kana so gane waye mai son annabi da gaske to mai bin sunnarsa haka alqazi iyad mai ashafa dai wannan ashafar da ake karanta ta wannan ashafar da ake ta yada ta wannan ashafar mai ma haka ya fara alamar son annabi bin sunnar annabi kenan mai son annabi da gaske yana da himma wajen bin annabi amma ba wai mai da'awar yana son annabi kuma yana bin wasu daban a gefe ba annabi ya ce kaza kuna wani abu da sauran ana bautar da mutane akan wani abu daban wanda ba shi annabi ya zo da shi ba Allah sa an gane yace wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu annabi idan sun ganshi ku kula da wata ɗabi'a da muke da ita shi annabi duk son da suke masa idan sun ganshi ba sa tashi su miƙe gaba ɗaya lima ya alamu da min karati li dalik saboda sun san annabi baya son haka saboda mahabbatahu taktadi ta'atahu son sa yana wajabtar da yi mai da'a yanzu mu kun gadi in dai babban mutum yanzu kawai duk sai a mimmiƙe ko ba ka bane idan wani mutum ya zo mai matsayi mai girma duk sai a tashi a tsaya ko taro ake ko na gwamnati ko na abu da shugaba yana zuwa duk kowa sai miƙe eh sai a miƙe ko a makaranta ko na har ma yahudawa sun gina ko ɗalibanmu a makaranta idan an zo aji malami yana shigo sai good morning sai an miƙe kuma annabi ya hana wannan ba a tashi dan wani dan Allah ce wa qumu lillahi qanitina Allah ne ake miƙewa dan shi baya so in an yi masa baya so tsayawa aka zo ana yi ana tsayawa a bayan shi haka annabi sallallahu alaihi tsayawa haka a bayan sai ce ni ku daina mun bana so yace wannan yahudawa ne suke wa da nasara suke wa mutanen su ni bana so ka komo saboda baya so so sunna yan uwana addini shine kowaye idan ya zo mutane suna zaune su zaman su a je a gaishe shi wannan ba laifi ba ne amma saboda ya zo muna zaune duk mu tashi mu miƙe saboda wannan mutumin shi kare habba ba daidai ba ne amma fa yana da wahala yi eh iya da wahala sai wata ran ta rutsa ka ni din nan nake muku ta kwanan na je wani wa'azi wata jiha can a Kaduna sai aka zo tsotsayi yasa na fara zuwa kafin sarkin garin ya zo wallahi kuma na zo wani yana gabatarwa kafin fara wa'azi yana shigowa ana algeta kowa ya tashi ya miƙe ni kuma gani a zaune a abin nan na ce to yau yau karatu zai aiki ke <laughs> wallahi da kyamas na yi zama na wannan suna ta hararana mutane suna ta kalona kuma ni ma na zo na da rigata mai kyau ƙwarai kuwa na zo wa'azi na zo kuma shi ma dole sauraro tun da wa'azin ne aka gayyata na yi zamana ya zo ne hakan ce kai da na dunkule masa haka dai ana ta dai kallo na dai haka sauransu to yana da ciwo amma mutane da built on suna yin haka din amma ya kamata mu ɗan jarraba shi ko yaya wani zai tambaya me yasa sai a ce ya annabi ya hana kwaku lokacin ba girman wannan mutumin zaka duba me zai maka zai rataye ka ne iyakaci ya ce a kore ni a wurin sai in ce shikenan barin haɗa kana in tafiya ta iyakaci amma yanzu idan na bi shi to ya zan zo wa'azi kuma wata rana in bi shi wataƙila ma wani mujirimi ne mabarnaci ne la Allah wataƙila kawai da yana cikin kara warai ko da gaske so da ya mutum zai sai ka san dabara ko ka jefar da ka ka sun kuya kana kokarin daukan ta kafin na an gama zama ko kai kaki kai san ya dai zakai ka san dai yake wanda ko kuma kai kyamashi ce ka zauna kurin to annabi baya son wannan jama'a mu yi kokari mu dabbaka mu yi kokari mu gyara Allah ya gyara halin mu abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuta ba harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh